les forces armées nigériennes FAN et la force Barkan avec le soutien des partenaires américains. Sanarwar wace ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla tari ya saka wa hannu na cewa wata rawar daji ta haɗin gwiwar sojojin Nijar da takwarorinsu na Barkan da gudunmuwar askarawan Amurka ta ba da damar kakkaɓe 'yan ta'adda a tsawon kwanaki goma cib. wato daga ranar 8 zuwa 18 ga watan Yuni a arewacin Tango-Tango iyakar Nijar da Mali. Rawar dajin wacce aka yi wa lakabi da Akonit ta ba da damar samun nasarori in ji wannan sanarwa. 18 terrorist neutralisés, 5 terroristes dont 3 Nigériens faits prisonniers. ta ce dakarun Nijar da abokan hulɗa sun ratattaka gaggan 'yan ta'adda kimanin 18 waɗanda ke da'awa wa ƙungiyar IS Sahara yayin da aka kama fursunonin yaƙi biyar cikinsu har da 'yan Nijar uku sannan sojojin haɗin gwiwar sun cafke makaman yaƙi da dama ciki har da waɗanda 'yan ta'adda suka arce da su a yayin kwanton ƙaunar da ya haddasa asarar rayukan dakarun Nijar a ranar 14 ga watan Mayun da ya gabata a ƙauyen Balleberi da ke kusa da Tongo-Tongo côté ami, aucune perte humaine ou ne a déplorer. A cewar wannan sanarwa ba a samu asarar rai ko ɗaya ba a ɓangaren sojojin gwamnati, balantana asarar kayan aiki, abin da ya sa ministan tsaro a madadin gwamnatin Nijar jinjinawa dakarun tsaro saboda wannan galaba da suka samu. A yanzu haka ministan tsaron ƙasar Nijar ya ƙaddamar da zagaye a sassan yankin Tilaberi domin wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'addan da ke ƙetarowa daga arewacin Mali. Wani abin da ke ci gaba da jefa ayar tambaya a zuciyoyin jama'a shine a cikin daren talatar da ta gabata wayewar Laraba wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun hallaka 'yan sanda biyu yayin da suka jiwa biyu munanan rauni a wata tashar binciken ababen hawa da ke mashigar birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.